da yake magana a taron manema labarai a hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato sss da ke nan abuja kakakin hukumar mr abdullahi garba ya ce ba gaskiya ba ne ya maɗiɗin da ake ta yi cewar dan majalisar dokokin jihar ekiti nan da take tsare da shi bisa laifin da ya jibanci barazana ga tsaron ƙasa honorable akami afolabi ya mutu a hannunta kakakin hukumar ta sss na najeriya mr abdullahi garba ya ce yes mr afolabi he is hale and hearty in spite of his gimmicks kun dai ga Mr. Afolabi cikin koshin lafiya da nutsuwa duko da yadda ya kananaɗe ya langume ya kuma ne, ya ki magana da ku 'yan jaridu. To shin ko ya zuwa shi ne za a gurfanar da shi wannan dan majalisa gaban kotu gudun kar a shiga haƙƙinsa na dan adam? investigations are still ongoing. Jiya jiya aka kawo shi nan, kai kuma kana maganar kai shi gaban kotu a halin yanzu. Bincike muke yi, har yanzu muna bincike. A gefe guda kuma, majalisar dokokin jihar ikitin ita ma ta rogo nan abuja inda ta maka hukumar tsaron ta sss a gaban hukumar kare 'yancin bil'adama ta najeriya samuel omotosho shine jagoran 'yan majalisar on the 4th of march they invaded the house of assembly and after the confusion we realized that four of our members are actually missing four days after they confirmed to us that one is ya ce ran hudu ga watan maris jami'an hukumar sss na najeriya sun afkawa majalisar dokokin jihar Ekiti daga bisani kuma wakilan majalisar guda hudu suka yi batan dabo kwanaki hudu da akwai hakan SSS din suka ce honorable Afolabi kamina hannunsu kuma har yanzu ba wanda aka bari ya ganshi lauyoyinsa ba su iya sun gan shi ba ba mu san me ya faru da shi ba kuma ba su gaya mana laifin da suke zarginsa da shi ba mun ma samu hukuncin wata babbar kotun tarayya na sake shi amma hukumar ta sss ta bin umarnin kotun to get the DSS to obey this court order has failed sai dai kuma hukumar tsaron farin kayan ta sss ta ce a tafi babu wani umarnin kotu da ta samu akan wannan magana ga kakakinta mr abdullahi garba na gaya ma babu wani umarnin kotu da muka samu hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria